الرحمن الرحيم إن بغت ربك لشديد إنه هو يبرئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال مريض هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الذين كفروا في تكذيب وقالوا من بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير مو نوت رمضان شكرا تبو إيه دريد ثلاثين دقوقي في جرم الله صلى الله عليه وسلم Makka zuwa مدينة wanda ya شكرا dubu biyu da goma sha shida miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na hudu wani biyar ne na na hudu ko za mu yi majalasi na hudu insha Allah a jiya mun tsaya a ƙarshen suratul buruj da kuma insha Allahu! za mu tashi a farkon suratul tariq suratul tariq sura ce makkiya ma'ana ta sauka tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya hijira daga Makka ya koma Madina ba kuma tana da aure guda goma sha shida abin nan guda goma sha bakwai abin da take karantarwa shi shine aqida wato tabbatar da cewa za a yi tashin asiya kamar yadda duka surorin da suka sauka a Makka kafin hijira suna bayani akan aqida ne da tashi asiya magani to ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim sai ce was sama'i was بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa sama'i na rance da wa kuma na rantse da taurari masu haske in sha bayani ubangiji ta hala yana da daman ya rantse da kowane irin abu amma kai ko ba za ka rantse ba sai da Allah sannan Allah ta'ala in ya rantse da abu yana nuna girman abu yana nuna girman sa da muhimmancinsa da kasancewarsa alama ce ta samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala da tantanta abota masa shi kadai yace wa samari na rantse da sama wa tarihi na rantse da taurari masu haske wato saurari akwai ayoyi na ubangiji ta'ala a tare da su sai ta Allah yake yawan mai su a surori daban-daban abin da yasa Allah ala ya ambaci saurari da asari saboda da tsire suke bayyana idan rana ta yi gaba su kuma sai su kashe me yasa suke wa? saboda ainihin wato hasken rana ya fi su haske to sai ya in hasken rana ya fito ba za ka sake ganin sauraro yasa ne yake cewa كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلع لم يكن منهن كوكب وكان أيضا يسرقي يتي كي كما رانا كي تورم تراكنا كما كما توراي إن رانا تاتيكو فازا كي توراه با سوى حق رانا ياتي كركين أسكن وتعلن توراي وأنا أم أبتي توراه تأثاري كبو تجدد جريكي فإينا في يديه to kalmar asari an karɓo ta daga asarku asarku kuma ma'anarsa ashauku wato shi ne kwanku abu yasa duk abu da zai faru a da daddare ta ce masa tsari ko zuwa wani gari kai da daddare ta ce maka tsari ko tsaraka saraka, kaza wato ka fitira wannan abu wato ainihin da daddare kuma ana ce masa mitrafa saboda ana dukan abu da ita ana kwanku abu da ita to wanda ya shigo gari da daddare ana ce masa tsari saboda in ya shigo zai samu duk an rufe gidaje zai bukaci ya komo ka sako kafin ne kafin a buɗe masa to ko ma dai bai son ka sako ba ba sunan sa sunan sa tare irin kai in rufe kai yana cewa fa mitti ki kubla fa sarattu wa murdihi wa alqaitu ha an fi sama'in wa wa yana to gaya wa ainihin budurwar ko matan da yake kai lalata da ita umaiza yana ce mata shi ko mace mai ciki ma ko yana hafa mata da daddare da kuma wacce take shayarwa ya shagaltar da ita daga wato ainihin ɗanta to kaga asalin abun shine idan an jira wa mutum da daddare ko aka shigo masa da daddare sai sa ya ce tsaraftu da yake tsaraftu nan balarabe ya san cewa zuwa da daddare ne ba zai taɓa fassara shi da cewa an zo da rana zan asalin laifin sukan yake wa yau da kalsul hijira hijira hunayzatin wa qala an-nasl wa idatu inna samurqidi فقلت لها سيري وأرشي بما مضوا ولكم في ديني من جنات معلد فمثلك حبلى قد تربت ومرده والقيتها في سماء ومثول اذا ما بقى من ان عرفت الرب بشق وشق عندنا لم يقول هذا لم فكر وان بيتك مسودا akwai baka baka a ciki kuma samari da yawa suna wajen tafsiri wato a kan banza ne wanda kan banza ba akwai shirme a cikin su amma muhallu shahi mu samu kalmomin larabci ta yadda za mu iya fassara alqur'ani a daidai ubangiji ta lace wa sana'i wa tari Allah ya rantse da sama ya rantse kuma da taurari waɗanda ainihin wato suke wato haske da daddare amma da rana kuma ba za ka ga hasken su sai ce wa ma adraka masana wa ya sanar da kai hasari wato ainihin mai fikirowa da daddare shi ne ma'anan attarewa ya sanar da kai don ubangiji ta ala yakan ambaci abu da siffarsa to sai ka buƙaci kuma sai an maka bayani me ake nufi yanzu jiya mun ka kokarin fassara al-yawmin da kuma wa shahidin wa mashhud duka wannan siffofi ne sai wani fito da shi ne ake nufi da shi to akwai balaga da fasaha a cikin alqur'ani tun da yake asari wani zai iya ɗaukar wani ne zuwa da daddare kawai wato in ka zo da daddare kawai sai a ce a ce maka a tsari to amma duk Allah ta'ala ya fassara da kansa kar wani ya dauka Allah ya ranke da wani ne wanda ke shiga don wata mata da daddare kamar da suke cewa ala tara yani kullama jitu fariqan wajadtu biha fiban wa ta tataqayyad ba ka gani duk lokacin da ne mata da daddare sai ya samu tana kai kuma al'ali ba ta sa turare ba to jahiliya suna amfani da irin wannan kalman ga wanda zai je faɗa wata mata da daddare ubangiji ta ala sai ce wa ma adraka Waye ya sanar da kai menene an tarihin nan da Allah ya rantsa da shi sai ce annajmu sa'i shine tauraro mai tsananin haske shike na an fassara maka ba ta ka kuma neman fassara a wani wuri daban ba ubangiji ta ala fassara maka da kanka wa ma adraka masari wa ya sanar da kai asari sai ce annaja sa'i shine tauraro mai tsananin haske to asari asalin sa mai ku da wani abu shi daga suku kama saboda yana ku da duhu sai mai da shi abu mai haske ya sa aka ambaci abu mai haske gare da haska hit saboda ainihin kuda duhu da yake wasu wasu ce an ambaci tauraro ko an siffanta tauraro da mai kudawa saboda yana kuda shekaru shekaru idan suka je katon ji sama sai a aika muku ni tauraro sai ya zo ya halakar da su gaba ɗaya wato za a jan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabi shaitanu suna zuwa sama su tsakanci mala'iku suna tattaunawa dan gane da abin da Allah ta'ala ya ga wa mala'ika jiru zai faru a nan kasa sai su sato wannan jin da zuwa suna ga wa bokayen to lokacin da manzo Allah ta sama ya zama annabi daga nan sai aka sa muku doka ba wani da rufe da sama yake sai zai satanci daga cikin shaitanu ko aljanna idan ya je kuwa to za a haiko masa da wani tauraro ya halakar da shi kamar da Allah ta'ala faɗa cikin suratul jinni فمن istama الآن فمن faman istama faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasad faman yastami al'ana yajid lahu shihaban rasad duk wanda ya kokari ne je ya yi satan ji to za a kuma koro da tauraro wato ainihin mai tsananin aske mai zafi kuma tauraro yana nan yana jiransa zai iya kuɗe shi halakar da shi ko ya dan kauce masa sai ya zo ya gaya wa ainihin bokayensa wannan karyan su kuma sai su ƙara wato karya da tara a kai guda ɗaya guda ɗaya amma sai a ƙara da tara sai ubangiji ta'ala ya ce in kullu nafsin lama lamma alaiha abd كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وسعه لقادر Ubangiji ta'ala ya ce, In kullu nafsin kowane rai zamma alaiha hafi, wato akwai mai kula da ita a kanta, kowane rai akwai mai kula da shi. wato ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana masu gadi shine mala'iku akwai masu kula da mu ko masu kulawan kala ne akwai wanda aikin su suna kula da ayyukan ka ne to ga me kake yi suna rubutawa duk abin da kai suna rubutawa akwai kuma masu gadin ka saboda kawai wani abu ya cutar da kai gaba da baya masu kula da ayyukan ka ubangiji subhanahu wataala yana faɗa cikin suratul qaf yake wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يسجد من قومه الا لديه رقيب حكيم بنجد تعالى في من حديث مسلم كما من سن وسواس يأتي حديث مسلم إن كترزع وضوط ينفع الله تعالى تعالى الله تعالى في من تقصد سد مسلم يد جناي وتوجيب يوم ينفع من تقصد سد منه تجمه دبنه في يد جيد يوم ينفع akwai mala'ikun mu a tare da shi Allah ta'ala ce saboda masu karfan ayyuka guda biyu suna karfan ayyukansa su ne wa su ne sahibu jamil da sahibu shima akwai wanda yake dama yake zaune da shi kusa da dama a damansa yana rubuta kyawun ayyuka akwai kuma wanda yake bangaren agwajinsa yana tare da shi shi ma yana rubuta munanan ayyuka So da duk abun da kai ana nan ana rubutawa dukkan ayyukan sai Allah ta'ala ce ma yaljizu min qawlin illa da zai ladayhi raqibun duk abin da ka faɗa wani wata magana ka furta ta to akwai mai kula da kai wanda yake tare da kai yana yana rubutawa na dama yana rubuta ayyukan alkhairi na hagu kuma yana rubuta ayyukan sharri da kake yi kowane irin abu ka faɗa kowane kauli sai malamai suka yi kafani shin maganan da za ka yi nan wacce take da lada da alhaki za a rubuta ko kowace wasu suka ce wanda akwai lada ne sai a rubuta da wanda kuma akwai alhaki sai a rubuta amma irin hira da kake wanda ba lada ba alhaki shi ba a rubutawa wasu malayan ko suka tafi ana rubutawa duk abin da ka faɗa rubuta ake sai an ji lahira sai a tace wannan akwai alhaki wannan akwai lada wannan ba ya zo ba fallasa sai a ture wasu malayan suka ce hatta nishin mara lafiya ana rubutawa imam ahmad da aka ce wani ya ce nishin mara lafiya ana rubuta mala'iku na rubutawa yana rikin lafiya yana nishi daga nan sai dina nishin har Allah ta'ala ta kira saboda ya kusa da malawi yasa idan kuna kunutu kuna hira ko da ba kafin Allah bane sai a ce ku kusar da mala'iku mana suna walar da mala'iku suna ta rubuta wannan abin da kuke faɗa duk abin da mutum ya faɗa mala'ika yana rubuta to da ka in za ka faɗi magana sai ka faɗi alkhairi man kana abun nan فلمن ne, يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكن duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shi in ba alkhairi ba kai shiru ka hutar da mala'iku kar ka faɗi kar ka faɗi magana marar amfani ka faɗi magana mai amfani wanda za ta kai maka alkhairi wa qulu lin nas husna ku ga mutane kyakkyawar magana kama idan mutum yana surutu ina faɗan kalmomin da ba su dace ba to ana nan ana rubuta fa za ka je ka faɗi wata kalma kuma wanda za ka jawo maka azabar Allah ta'ala ba tare da kakani ba domin manzon Allah ta ce innal abda ليتكلم بكلمة من دعاء الله لا يلقي لها بالا فيرفع الله بها درجة وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيعني بها في نار جهنم السكينة خليفة وتوصيه كان يسمى جنا وتكلم قلت ذاك الجاوبة يرجان الله سبحانه وتعالى شفاء جنة وتوصى كلمة جامعة الخير لي في الله يحوق تدرجا صاحبين الجنة mutum ya san fahimta gana wanda za ta jawo fushin Allah shi dai dauke ta babbar magana bane amma da sauƙin wannan maganan zai sulmu ya yi tafi cikin wutar jahannama tafiyar shekara saba'in to za ka mutum ya kame alfiyansa ya daina yawan surutu domin akwai mala'iku waɗanda wato ainihin suke rubutawa za ta man aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bikum ita mar'i insana mukbira idan mutum hankalinsa ya tsaka to maganarsa tana zama yar kadan sai ya auna ta kafin ka tabbatar da wautar mutum ya zo mai yawan surutu to zai dinga faɗan abubuwan da ba su kamata ba sai zai dinga faɗan abubuwan da sai yana faɗan daidai ya dinga ƙari yana karya ya dinga faɗan magaganu, na banza na albasha da sauransu ya zai faɗo ta maganan ma da za ta dame yi ta yin nadama har zuwa ƙarshen rayuwarsa wanda za ta zama abun kunya wani ka ana waito ta kuma za a dinga cewa ai ya ce kaza ya ce kaza maganan ba za ta wuce ba ne ya ce sosai والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام بمرة وثم كان أتون إن كان إلى ذا أما شروع كما كتاني إتبان تبعي ندامة دون ناي شروع أما ناي تاي ندامة تبعي جميع ناي مكان إن فتكن ما إن كان ناسني ميهن أما نفتك دابا فتك أما كان أولا وكان المكان كان سيدا تكافين فتك kana tuna hadisin manzala ta da yake cewa ka faɗi alkhairi ko kai shiru to ai kafin ka faɗan za ka auna daga alkhairi ne ka faɗa ko ba alkhairi bane sai ka kame to anan ne za ka samu mafita amma in ka sake harshenka duk abin da ya maka za ka dinga faɗa to zai jawo maka kuma bala'i lisanuka asaduka in tasruku ka. harshenka ka ne in ka kyale shi zai cinye ka sai za ka mu takaita ma yawan suru duk abin da ka faɗa mala'ika yana rubuta ko mu daina cewa ayyuka kar mu dinga munana sannan a wata ayar ubangiji subhanahu wataala ya ce wa inna alaikum da hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun dan sai a tare da ku akwai masu kula da ku mala'iku masu daraja masu girma masu rubuta ayyukan ku suna nan suna rubuta kuma sun san me suke aikata duk abin da za ka aikata mala'ikan ya sani kafin ba ka aikata Allah ta'ala yana sanar da shi cewa wannan mutumin zai yana son zai aikata abu kaza sai za a zo a hadisi ingantacce wanda imam ya rawaito idan mutum ya yi niyan zai safi Allah sai mala'ika sai ya ce rabbi la ta'abdu yuridu an ya'tiyaka yace ya ya ce ya ubangiji wannan bawa yana son zai saba maka yuridu an yaqala sayya yana zai aikata mummunan aiki to ubangiji ta Allah sai ce kurkuku ku kula da shi ku gani idan ya aikata wannan aiki fa in amila faqtubu lahu biha sayya in ya aikata wannan mummunan aikin ku rubuta masa ya aikata mummunan aiki ku rubuta masa alhaki gurgudun mummunan aikin sa dai wa in tarakaha fakkuhu lahu biha hasana fa inna ma tarakaha min jarraya idan har kuma ya bar wannan mummunan aiki bai aikata shi ba to ku rubuta masa lada na cewa ya bar wannan mummunan aiki saboda ya bari ne saboda ni kamar Allah in ka bari don tsoron Allah ubangiji ta Allah sai rubuta maka lada da sababin ka bari saboda Allah duk abin da za ka yi mala'ikan nan kafin ka yi fi Allah ya sanar da shi cewa za ka yi wannan abun kuma sai rubuta idan ka yi in ba ka yi ba kuma ba za a rubuta maka ba in ka bari don Allah sai a rubuta maka lada ma na cewa ka bari don Allah sannan akwai mala'iku masu tsaron ka kuma wato akwai mala'iku da suke tsaron ka gaba da bayan ka domin kada wani abu ya zo ya cutar ka kai sai in kaddaran Allah ta zo sai ta kauce wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake cewa له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله wato akwai mala'iku da suke bibiyarsa akwai biyu a gabansa akwai biyu a bayansa suna kiyaye shi da umarnin Allah kada wani abu ya zo ya cutar da shi sai idan mutum yana yawo ko yana bacci sai kaga ya kwanta lafiya ya tashi lafiya amma da za a ce mutum zai kaɗi a wani wuri sai Allah ya kire masa ranta ya rasu kaman ajeji haka to a lokacin mala'iku sun gama aikin su za su tafi bayan awowi idan ka zo za ka samu kwari suna ta shiga hancinsa da bakinsa kwarin kasa sai kai kai mamakin daga ina suke ma a wurin ba na amma tuni sun taho suna shiga hancinsa da idonsa da bakinsa da kunninsa saboda ne saboda mala'ikun sun kauce a lokacin amma da zai je a gefen da ta yi bacci sai ta shi lafiya kwarin ba su shiga idonsa ko hancinsa ko bakinsa ba saboda akwai mala'ikun da suke kare shi wannan fa shine gatan da ubangiji ta'ala yake yi wa bayi ya sa maka masu gaji. ko kana ganin su ko baka ganin su akwai domin ka tsira da me da lafiyarka to Allah ta'ala ya gama maka gaji. yanzu ne ne kuma za ka yi taurin kai ba za ka yi wa Allah ta'ala da'a ba wanda ya maka wannan gaji. sai kai masa da'a ko da gaba sun ya kara maka ne imominka imomin Allah suna a kan ɗan adam da zai iya lissafa su ba wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha lokacin za ku ji safahiman ubangiji ta ala ba za ku ji kiyaye su ba to za ka mu gode wa Allah ta'ala da ya mana irin wannan ni'ima sai ubangiji ta ala ya ce falyan zuri insanu dan dai mutum ya duba nikka kulika da me aka halitta shi ne mutum ya duba ya gane da me aka halitta shi ne don ya gane rauninsa ya gane cewa shi ba komai bane sai Allah ta'ala ya ce kulika min ma'in dafi an halitta shi ne daga digon mani ruwa mai tunkuɗa wannan sai ka gane a sai kai ba komai ba ne a sai da mani haka a sai ka a sai kai mai rauni ne asalin ka wani ruwa ne mai rauni wanda ba da ne ba da ke wannan shi ne farkon hali to wannan ruwan shi zo mani idan aka ɗiga shi a mahaifar mace to sai ya zama jini daga jinin kuma sai ya sake zama wato ainihin abin nan tsoka daga tsoka ya zama kashi an duka kashi kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake ba da labari a cikin suratul mu'minun yake wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa qatawna al-idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ta'ala ya ce mun halitti asalin mutum baban mutum kenan daga tabo wanda ainihin wato aka kwaba shi da ruwa tabo wanda aka kwaba shi da ruwa shine asalin kakanmu annabi adam sannan daga baya sai aka sanya halittar dan adam ya zama da igon mani igon mani a sa shi a wata matabbata wanda aka aka cinye aka tsare wannan matabbatar shine ma'aikar mace idan aka sa sai ya zamana kwana arba'in yana mani sai ya dawo jini bayan kwana arba'in ya zama soka bayan kwana arba'in kuma wato ainihin a wannan lokacin zai zama kashi kashin abin da bai da nama sannan sai a zo a buka maka haka ubangiji ta ala ya ƙara halittar nan hannu to Allah ta ala ba ka wannan labarin don ka rena kanka ka fahimci cewa kai ba komai bane ba wani ka ba wani kashi karan hanci da zaka nuna wa Allah ta ba wani girman kai da zaka masa sai yasa yake falyanzu lil insani mutum ya duba mana bima kulika mimma kulika da ne aka halitte shi an halitte shi ne da wani ruwa wato wanda yake fitowa daga cikin mace da namiji to tun da ya halitte ka daga wannan ruwan a sai zai iya taka tun da ya maka halitta ya halitte ka kai ba komai ba ya halitte ka da wannan ruwan da kila kai in a hankalci ne ba za ka ce zai san adam to Allah ta'ala zai iya wato kamar yadda ya fare ka din ku kai da wannan ruwan kuma daga baya zai iya mai da kai shine abin da ubangiji ta'ala ya tabbata ne wannan kamar yadda yake faɗa wata sura yake huwa allazi yabda'u al khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi Allah ta'ala shi ne yake wato ainihin fara halitta sannan kuma ya sake mai da halitta wato ya yi halittan ba komai kuma ya sake in ya mutu ya sake dawo da halittan kuma dawo da halittan ya fi masa sauki idan aka ce ana son za a jera wata na'ura wanda za ta wani abu za a sha wahala kafin a gano abu amma da an yi ba ɗaya sai ka ga kuma kamfanoni wannan nan na yi wannan na yi Da yanzu kafin a fara jera jirgin sama ya sha wahala amma da aka fara yi ba sai ga kamfanoni sun yawa haka waya haka nan motoci da sauran to kaga wannan misali kenan na dan adam balle ubangiji ta'ala wanda na farkon ma bai bashi wahala ba sannan sana na biyu ya alki mai da kasai ga bakin ce wa ma masana min duhu ko mu gaji ba ko kafiya da yi masa mai da kasai ya alki su sannan sana alki dan adam inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yana son yi abu to abun kasance sai kaga abun ya kasance to ne sauki sai kuma zaka ce Allah ta'ala ne ya kace ka ba ubangiji ta'ala yace ku rika nima inda an halitti mutum daga wato ruwa wanda yake tunkuɗan juna shi ne mani wato siffan mani shi ne in yi zo fitowa yana tunkuɗan juna yana zubowa da ƙarfi ne ko daga ɓangaren namiji ko daga ɓangaren namiji wato yana tunkuɗan juna da wannan ne za ka gane menene mani menene mazi menene wazi domin ka san kowanne akwai hukunci da ka san irin hukuncin da za ka masa idan mani ne fito maka wancan jaraba ne kawai in mafi ne ka wanke azzakarin ka gaba daya idan mafi ne kuma kai karfi kamar yadda ake karfin fitari ya inda wuri ne kafa kan azzakarin kawai zaka wanke ka ga dole ka ban mafi malamai suka ce mani in na namiji ne ma'un sahihun ya kurutu bin lazzati inda shahawatul kubra wato ruwa ne wanda yake mai kauri kuma yana fita da jin daɗi yayin sha'awa babba kuma ya tadaffa wato yana tuntuɓen juna a lokacin da yake fita ruwa ne mai kauri fari wanda yake fita da jin daɗi yayin sha'awa babbar sha'awa ko jima'i ko mafarki ko wani abu kuma yana tuntuɓen juna lokacin da yake fita to duk wanda ya fito maka mai kauri kuma yana tuntuɓen juna kuma da daɗi lokacin fitanka to ka tabbata wannan mani ne ko da ba jima'i kai ba ko da taɓa mace kai ko tunani kai ya fito maka to wankan da na ba ta waje ba to amma in mace ne kuma ma'un ne rafiqun akbar yakhruju inda lazzatil kubra kafin nan ruwa ne wanda yake firiri kuma fari fari shi ba fari ba ba ja ba shi ma yana fitowa lokacin jin daɗi babba kamar jima'i ko sa kuma yana fitowa yana tuntuɗa shi kuma akwai jin daɗi lokacin da yake fito to shi ma mace in irin wannan ya fito mata shi kenan sai ta yi wankan ba to amma mai kuma wani ruwa ne ma'un ne afiyar rafiqun ya khairu illa da sake suba wato ruwa ne siriri kai yana fitowa yayin jin daɗi ɗan karamin wato lokacin karamar sha'awa kuma shi in yazo fitowa ba sun kuɗin juna yake ba kamar fitsari haka yake fitowa amma kuma akwai jin daɗi lokacin fitansa to ga wannan majiyi kenan idan ya fito to sai ka wanke alzakarin ka gaba ɗaya sannan akwai kuma wakili shi kuma wani ruwa ne kamar majina wani ruwa ne fari mai kauri kamar majina yake fitowa daga azzakarin mutum yana fitowa kamar yadda fitari yake fitowa ba za ka san ma ya fita ba sai dai ka ga ya fita kawai saboda haka ba jin zafi ko kuma ta auri kitansa wannan shi ake cewa waziri, shi kuma ana wanke mahalli din da fito din kawai ba sai an wanke al'aura ka ɗaya ba sannan kuma galibi yana fitowa wanda ya take bai aure ba ko kuma wanda ya dade da gonsa da iyalinsa sai ya dinga fito masa wannan ruwan shi ba wajen tsawonka kuma ba wajen tsawonki a tsaura gaba ɗaya za a yi ƙarfi kamar yadda ake ƙarfin zai to sannan mata kuma suna da wasu ruwan daban-daban da wannan wannan na maza kenan kuma matan ma za su je samun irin wannan ruwa ɗin mani na fito musu shi ya fito ya fito inda na faɗa wannan Ma mazi ya iya fitowa a wanke farji sannan kuma wasi yana iya fitowa sannan kuma suna da wani abu da ake ce masa hali hali wato wani kan ruwa ne kamar majina yake fita a farkin mace idan tana da ciki ta kusan haihuwa shi wannan ruwan shi karfi kawai za a je a yi malamai sun yi sabani ya yana wajenka wanka abu ne yana wajenta alwala ko ba wajentawa ma'ana yana karya alwala ko ba karya alwala ko suka ce yana karya alwala ko suka ce baya karyawa amma dai ibn a ajjad wato kakai, ibn hisham al-hadid ya rinjayar da baya ainihin warware alwala kamar yadda mustaka yake cewa wa wajaba wudu'un min hadi wal akharu nafi alwala yana wajaba wato idan wannan farin ruwan ya fito wa mace tana da ciki ta kusan haihuwa amma zancen da san rusu ya rinjayar ba ma sai ta sake alwala to kaga iya abu hukuncin da za a mata shine ta sake ne ta sake alwala sannan akwai wani abu kuma sunanta rutubatul kalbi wato mace farjin ta yi damshi ya dinga cikin ruwa ko da ruwan ko akwai kari a jikinsa shi ma baya wajen ta alwala baya wajen ta ainihin sarki ma wannan tana ya wajarta wankan janaba in ya fito mata ba za ta yi wankan janaba ba kuma alwalan ta yana da alwala alwalan na nan za ta iya zuwa ta yi sallah a haka kuma ba sai ta yi sarki ba ba dole sai ta yi sarki ba sai dai ya dame ta kawai ta je ta yi sarki amma duk malamin sun jima'i rutubatul farki damshin farkin mace yana fitar da wani ruwan roba na sha'awa kai ko da ma da sha'awa wato ne ba mani ne ba maziyi ba baya wajen ta alwala sannan kuma baya wajen ta kanti. in tana da alwala ta take kallon ta a haka to za ka bambanta wa'annan ruwaye sai a bambanta kuma kowanne ga ga hukuncinsa to yi ta ala ya kwanta mana mani a nan yace wato ma'in ne ke wani ne sun kudan juna sannan yace ya furudu min bayni kulli wa tarat shi wannan ruwan mani yana fita ne bainar sulbi tsakanin tsotson namiji wato shine gadon bayansa wata ra'i da kuma kararkar marmaki wato shine kirkinta haka galibin malamai suka fasara wannan ayat shi namiji maniyin yana fitowa daga gadon bayansa ne amma mace kuma maniyinta yana fitowa ne daga kirjinta sai sauka amma su ma da suka ce da namiji da mace duka mani yana fitowa tsakanin gadon bayansa ne da karakar man wato ainihin kirjinta to amma zancen da yake shahara wanda mafi yawan malamai suka tafi a kansa shi ne miji daga gadon bayan sa da yake saukowa ita ko mace daga karkar kirjinta maniyin da yake saukowa wannan maniyi na namiji mai kauri ne ya fito daga gadon baya idan ya je ya haɗu da maniyin namiji mai fitowa daga kirjinsa tsiri suka je suka haɗu a mahaifa to su ne suke samar da da Allah shi ne idan suka je suka haɗu a cikin cikin mahaifa to sai kaga an haifi yaro sai kaga yaro in Allah ta kaddara za a yi ciki sai ka ga an samu cikin yaro idan maniyin namiji shi ya fara zuwa kafin na mace a cikin cikin mahaifar mace to shi ke na yaro sai kama da baban. idan maniyin matar shi ya fara zuwa a cikin wato mahaifar mace in kafin na namiji yaro sai kama da mamarsa ko kawuninsa idan maniyin namiji shi ya fi yawa ya mamaye wato ainihin maniyin mace a cikin mahaifa da yaron sai zama namiji idan kuma maniyin mace shi ya fi yawa ya je mamaye maniyin namijin a cikin mahaifa da yaron kuma sai a haife ji wato ainihin mace ce sai zama mace in na namiji ne ya fi yawa namiji za a haifa in na mace ne ya fi yawa to mace za a haifa wannan kamar ne tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Yahuda suka ta'adu balance shi akan wannan ilimi don su gane cewa annabi ne ko ba annabi bane ba su irin wannan ansa kuma ya dace da abin da suka sani a cikin littafin wannan shine wato ainihin abin da yake faruwa sai kaga an kawwana ta ya samu Bayan da za a yi mani na miji shi kadai ne ka ba zai taɓa zuwa ba kuma bayan da za a yi mani mace shi kadai ne ka dole sai mani na miji da mace sun haɗu kafin a iya samun ta amma in wannan mani ne shiga Allah bai kaddara aika ba to wannan mani yake zama jinin haila shi ke nan mace sai kaga tana yin haila tun da dama kafin ta sadu da namiji ma tana da mani a jikinta yana fitowa yana zama haila ya fito to in ya da namijin ma shi ke nan sai ya zama haila sai ka ji shi tana al'ada kullum ta ɗau ciki kuma sai ka ji al'adan ta ya tsaya sai ta ɗaukewar al'ada wata ba ta biyo ta ba wannan watan to sai a yi takan ko ta da ciki ko ba ta da in ya zarce haka to alama tana da ciki ne saboda ne wannan maniyin yana zama ɗani yana zama ba idan ta haihu kuma shi wannan mani na namijin da mace shi kuma sai ya zama nono wanda ya yi tsoka shi yasa za ka zama mace mai shayarwa galibi ba ta yin al'ada sai bayan wasu watanni kafin ta fara al'adar to shi yasa mace tana samun nonon ta ta bangaren jima'i da miji idan yaro baya samun nono sosai ila uwarsa ba ta samun jima'i ne ta wurin baban yaro sai sa nono sai ya zama karami ya zama ya karanta amma in ana samun wannan yaro sai ya lafiya haka yaro lokacin da aka ɗauki cikinsa idan ana jima'i da mahaifiyarsa yaro ya fi lafiya saboda wannan maniyi shi ne zai zama abincin yaro sai ya zama ko da ya yi wayo ba matar ba za ta yi al'ada ba har da an gama halittarsa wannan maniyi shi ne yake zama abincinsa wanda yake sai kaga ya fi lafiya fiye da a ce idan wato mijinta ya sake ta iya abinci kawai yake ci wannan abinci shi ne yawon yake ci saboda lafiyar da ke cikin mani wanda shi ne hukuncin da ubangiji ta'ala ya yi a waɗannan abubuwan a cikin halittarsa ya yi wani abu na ban mamaki wanda ya yi na kai na ambaci abubuwa da yawa a cikin nisabu da sa'ada ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala a dangane da abin da ya shafi halittarsa Allah ta'ala ya ce ya faru min bayna sulbi wa sarari sai ce innahu ala rajihi la qadir إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ubangiji ta lace innahu tabbashi ala shi a bisa dawo da wannan ruwan ya koma inda ya ido da kadirun mai biko haka wasu malamai suka fassara wannan tunda maganan ta koro akan maganan mamili to sai suka ce abdamiru yarju ila akrami mas'ul to da aka yi magana ma in ta'ati yakhruju min bayni sulbi wa tarani sai suka ce innahu tabbas ubangiji ta'ala la sadirun mai iko ne a larata ihi ya mai da wannan mani'in da ya fito ya mai da shi a gadon bayan namiji ya mai da shi a karkar majalisin mace ina zai yana iya haka Allah ta'ala zai iya yi to amma dai bai yi hakan din ba wasu ma suka ce a wannan kuma an koma kan dan adam ne da yake inkari akan tashin alkiyama yake to a in mutum ya mutu ba za a sake kada shi ba ba za a nemi masa da rayuwarsa ba sai Allah ta'ala ya faɗi to farkon rayuwar dan adam ne don ya gane cewa shi ne rauni ne ba komai ba sai kuma yake innahu tabbas ubangiji ta'ala la qadirun bi iko ne ala raj'ihi a bisa ya sake ya sake dawo da rayuwarsa idan an yi kaza rayuwa ayar za ka iya daukan dukkan manomi guda biyu Allah ta'ala zai iya mai da mani a inda ya fito sannan kuma zai iya ta da ɗan adam ya sake raya shi bayan an yi kaza rayuwa da halittan ɗan adam din na farkon wanda da babu misalin sa bai wahalar da Allah ba bai gagare shi ba wannan din ma bai zai gagare shi ba kuma bai wahalar da shi ba to bangiji ta ala ce yau masu da karai rana alkiyama ita ce ranan da ake bayyanar da sirri ranan da ake yada sirrin dan adam shi ne ma'anar da karai wato ranan da in kana boye-boye a nan duniya kana ta sabon Allah kana ta koyo mutane ba ka koyo Allah ba فإن لا لا يخفى عليه خلق لا يخفى عليه كون في الأرض ولا في السماء فهو هو أبو ذيك يقول الله أن لا سمى ذكرها فإذا أيوة، قد إيه لا يرى وش لتقول وإن سمت عن في أشهر فرصة جهة سيامة فنا في أضوانا وحكي لا أنت أنا تكون أبو أكيد في كل سرعي أنا تبين واتي وقع أبو ذيك ذا أبو ذيك ليس كده بيشهر فما في ذيك شهر ذيك شهر wannan shine abun tashi hankali a nan duniya kana tsoron kunya kana jin kunya kar a san cewa kai fasiki kar a san cewa kai mai sabon Allah ne don ka je lahira kuma inda ya dumo ne sai a tona maka a fili kuma mutum ke dinga wannan tunanin don ya nisanci sabon Allah subhanahu wa ta'ala tafakkar yawma ta'ala Allah farkan وقد نصب الموازين الخفاف وهتكت الذكور عن المعاصي وجاء الذم مكشوف الجهاد فإذا أني قريت تفسير za ka zo wurin Allah subhanahu wataala kai kaɗai za a tashe ka ranar alkiyama a kafa ma'aunin mizani za a auna ayyukan bayanka sannan kuma a tona asiri zunubi ya zo babu marfi a kanka yana buɗe haka za a ganci fi ara cikin wani kan wani ni kan wani ya aikata kaza yasa zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah yake yurfa'u li kulli ghadirin liwa'an inda ismihi yuqalu hadhihi qudratu fulani min fulani wato kowane mai yaudara ranar kiyama za a taga masa ainihin tutansa a wajen duwawunsa a daura masa tutan a duwawunsa sai a dinga cewa wannan ita ce yaudaran wani dan wani wani a dinga tona masa a tuti bisa kafin wannan tutan ba da wani ne yaudari ne ya yaudari kansa ya yaudari Allah subhanahu wa ta'ala ya yaudari jama'a ya nuna shi ne a sai abun ba tona to za ka mu ji tsoron Allah mu guji azaban lahira mu jure dukkan wahalan da za mu sha a kan abin da ya shafi addini mu zan mu samu jira gobe kiyama mu samu rufin asiri sannan kuma ayar tana iya ɗaukan wata ma'anan daban wanda wasu malamai suka fassara yau mutum da sara'i wato ranar da za a jarrabi dukata السرائي ثم سرائي جمع سريرة سريرة ita ce zuciya wato ranar da za a jarraba zuciyar mutum a bambance mai kyau da marar kyau a cikin zuciyarsa kaga abin da gaske cikin zuciyanka ba a sani ba mutum ko yana tare da kai ta kira yau da gobe ko shekara ɗari zai yi da kai da ita gano me yake cikin zuciya ba sai dai ka furta ba to rana jama za a jarraba wannan zukatan za a je a tashi a buje a fitanta abu mai kyau ga mai kyau a zuciyanka ga abubuwa munan domin zuciya cike take da ni? abubuwa masu kyau da marar kyau zuciyar mummi ta haɗa abubuwa guda biyu za a ga ga mai kyau ga marar kyau a ciki kafin kuma duk munana ne to kai musulmi in baka ji tsoron Allah ba za ka cusa zuciyarka munafurci da hasada da gilashi da mugunta da rashin son alkhairi wa bayin Allah don an je lahira sai a fito da wannan abun a nuna mutane to a kai zuciyarka ba ta da kyau ba sani ba bane shi ake mu'amala da kai inda an sani ba za a iya mu'amala da kai ba kai munafuki ne duk ranar lahira ne za a yi wannan a asiri kaga duk ma'anar ayan da ya ce kenan abin da kai na na da gabanka wato ka ainihin ɓoye a lahira ba za ka ɓoye ba za a tona a fere ka abin da ka kulle a zuciyanka wanda ko da an ganka an haɗu da kai ba a iya ganewa to a ranar alkama kuma za a bambance shi ga mai kyau ga wanda ainihin wato yake mara kyau saboda haka ubangiji ta'ala zai yi maka hukunci da hisabi akan abin da yake tabbas wanda ainihin ka kulle a zuciyanka ko kuma ka aikata da zafanka Allah ya kare mu sai Allah ta'ala yake fama lahu min quwwatin فما له من قوة ولا ناصر Ubangiji ta'ala ce fa ma da min quwwati shi dan adam in ya shiga wannan hali na kakani kai halin wahala da tashin hankali ga azaba yana angota fa ma da min quwwati bai da wani karfi a wannan ranar da zake tunkuce wa kansa azabar Allah wala fi kuma bai da mai taimakon yanzu a yan duniya idan ko ne ya same ka wani matsala ta tinkare ka in kana da karfi za ka je ture ta in ba ka da shi kuma sai ka nemi dauki daga yan uwanka wani zai zo ya taimake ka sai daga ta samu fita ba lahira ba ta da kuɗi daga cikin nan ka kaskanta ka zama abun ka zama Allah sarki abun tausayi da za ka iya wa kanka kuma ba za ka iya kare kanka daga azabar Allah ba Kashi khashiyatan afkaruhum tahabun billah za ka mutum ya kaskanta idon ya kaskanta kaskanci ya lutsi da ido kaina ba to sannan haka nan kuma babu wani wanda ne zai iya taimaka maka yace to bari ya sauke maka wannan azaba saboda me shi ma ta kaka yake yi yawma la tanfa'u nafsun bi nafsin shay'a wal amru yawma idin billah saboda haka rai da zai iya amfanar wa da wani rai wani abu ba duk al'amari na Allah ne subhanahu wa ta'ala kowa ta kansa yake da kullum ridin minhum yawma idin sha'an mujrim kowa akwai abun da ya sha gabansa ba ta wani nake ba kaina nake kowa nafsi nafsi nafsi kan kansa yake wato zai taimaka maka ba wani wanda zai taimake ka a nan duniya ne za ka iya taimakon kanka ka yi wa kanka kiyamun daidai ka gyara imaninka ka gyara halayenka ka ji tsoron Allah wannan sai amfani ka na mitashi a kiyama sai ka shiga cikin rahmar ubangiji subhanahu wataala amma lahira kan duk saurin kanka duk girman kanka za ka ga wani miskini ne kuma babu mai kula da kai ko a nan duniya wanda suka damu da lamarinka iyayenka ne ko ya'yanka ko abokaninka ko matanka a lahira ba wanda zai kula da kai dukkan kama zai yi yau mai zirin maru min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani ko da haka mutum dan uwan kai gudu maka abokin kai gudu maka baban kai gudu maka ma'aikiyarka ta gudu maka matar ka ma ta gudu maka ƴaƴanka su gudu maka ba wanda zai tsaya ya taimake ka saboda kowa abin da ke gaban sa ya ishe kowa ta kansa yake yi ko da ka baka da mai taimako sannan kuma baka da ainihin karfin da zaka iya taimakawa kanka sai Allah ta'ala ya ce wa sama'i za ta والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Ubangiji ta'ala ya sake rantsuwa yace was sama'i zatir raja Allah ya ce na rantse da sama ma'abuciyar ruwan sama na rantse da sama ma'abuciyar ruwa da yake sauka daga sama don a arrajau nan sun fassara shi da almatar wato asalin raja shine dawowa to an fassara shi da almatar li anna almatara wannan yin jidu wa wato shi ruwa in ya sauka kuma sai shi sake saukowa yanzu ba damuna ake ciki ba an yi ruwa a can ba kuma aka ƙara rigimar sunan ga kuma insha Allah za a sake da ke sa sai Allah ta'ala ya ambaci ruwa da karfaja to Allah ta'ala ya rantse da wato sama wanda take saukar da ruwa daga gare ta wanda wannan ruwan kuma da shi ne ake samun dukkan ni'imomi gaba ɗaya, wanda Allah ta'ala yake wa bayansa bisa yake ambaton wato ruwan sama ma da arziki ko sai Allah yake yi nake saukar da arziki daga sama saboda ruwan sama shine sauƙin arziki gaba ɗaya Abdullahi ibn Affan yake arraja'ul mataru walau lahu la halaka an-nas wa halaka an-mawashi abinda ake cewa shi ne ruwan sama ba don ruwan sama ba da mutane sun halaka kuma dabbobin su ma da sun halaka ba wanda zai rayu idan babu ruwa a duniya ba wanda dabban da za ta rayu idan babu ruwa a duniya akai ruwa ba karamar nima ba ce nima ce daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala ko da ka mu gode wa Allah bisa wannan ne to sai sa Allah ta'ala ya rantse da sama ya sifanta ka da wannan Ke ce wal ardi Allah ta'ala ya ce na rantse da kasa zati sada wanda take sassagewa ta ciki sage wanda take shi tana fitar da tsirrai Ke ta sage ta fitar da ainihin tsiro bayan an yi ruwan sama me ya rage kuma sai a yi shuka in an yi shuka kuma sai kasa na tsagewa tsiro na fita na fita shi ke na harkar da tsiron ya girma har ya zama zangarniya har an samu yayi goyo har an zo kuma ana ne ana yankewa to haka ubangiji subhanahu wata'ala yake halittansa saboda haka kenan a nan zati abin da zati fada mabociyan kecewa iro ya fito bishiyoyi su fito ga furanni abun sha'awa su ma su dinga fitowa wato wannan kamar yadda ubangiji ta ala yake fada a wata suran yake falyanzu lil insanu ila ba'ali anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضا وزيتونا ونخلا Allah ta'ala ya ce mutum ya duba mana zuwa ga abincinsa ta yaya ya samu abinci abincin da suke cin nan kawai ta hanya ka same Allah ta'ala ne ya saukar da ruwa daga sama ya saukar da ruwa daga sama kuma sai da kasa sai tsirrai suka fito sai ga kwayan hali sai ga da zaitun da dukkan wani amfanin gona ko gidan itace yana fitowa da sababin ruwan sama inda babu ruwan sama ba za ka samu wannan ba ko da haka an saukar da ruwan sama kasa kuma ta ya sa wani malami yake cewa ai sama din nan kamar ita ce uban halitta wata ba take uban mutane saka kuma ita ce uwa idan sama ta saukar da ruwa kamar ta yi barbaran kasance nan, kasa kuma sai ta shigo da ne da ‘ya'yanta su ne gona su ne ainihin bishiyoyi su ne abubuwa na marmari su ne ainihin abubuwa na arziki wanda za a siyar a samu kuɗi ko da haka sai zama kowace irin ni'ima da ake samu to tana samuwa ne da sababin alaƙa sama da ƙasa kamar yadda miji da mata alaƙar ne take sa a samu ɗa to haka nan alaƙar sama da ƙasa ne yake sa a samu arzikin duniya yake sa Allah ta'ala ya rantse da wa'annan abubuwa guda biyu yake innahu la qawlun fasl innahu tabbas alqur'ani da qawlun magana ne faslun na gaskiya wanda take riba tsakanin ƙarya da gaskiya haka wasu malamai suka fassara ko suka ce innahu tabbas bayanin da aka yi a bayan nan la magana ne fasin na dalla dalla wanda yake rage tsakanin karya da gaskiya Bayanin da aka yi manya manya wanda suke nuna girman ubangiji subhanahu wataala suke nuna rauni ɗan adam suke kuma nuna tabbas za a yi tashi alkiyama wannan magana ce ta gaskiya wanda ubangiji ta ala yi ta dalla dalla wanda take raba tsakanin wato ainihin karya da gaskiya wasu malamai suka ce qur'ani a nufi qur'ani nan da kuke karyatawa innahu tabbas shi da kaulin magana ne fasli da yake rufe tsakanin ƙarya da gaskiya sai sa Allah ta'ala a mulkar Qur'ani da Qur'an ya rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya tabarakal ladhi nazzala al-Qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarkatun Allah sun yawaita wanda ya saukar da alqur'ani ne rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya don ya zo mai gargadi ga talibai gaba daya ko da haka ayan za su ɗauki duk wa'annan ma'anoni guda biyu bayanin da aka yi a baya bayani ne na gaskiya kuma ta dalla dalla wanda yake rufe karya da gaskiya sannan kuma alqur'ani shi ma bayanai ne na ubangiji subhanahu wata'ala na gaskiya masu riba tsakanin karya da gaskiya da fata da ainihin wato ainihin shiriya da kuma halal da haram ga abin da ya kamata kai ga abin da ya kamata kuma ka taje shi kada ka yi shi Allah ta'ala ya ce wa ma huwa bil hasbi alqur'ani fa ba wasa bane alhazi shi ne magana ta wasa ka zo kana mutum ba ka san magana ba haka wani amma kana gaya masa don ai dariya shi ma ya san cewa ba gaskiya kake faɗa ba ba qur'ani ba magana ce ta wasa ba ba ta sunna bane duk abin da aka faɗa a cikin qur'ani nan zai tabbata ranar kiyama kar ka dauka wasa ne وكيف سعوك والأمراء واقعة أما قليل فلا تدري بما أقول أفي الزمان وقول لا انتفاع له أم الجحيم ولا تبقي ولا تذر سال البكاء ولن يخن تضرعه فيها ولا رقة تبن ولا جزر لينفع العلم قبل الموت عالمه قد قال قوم بحر دعاء فما رجعوا يا ذاك ربنا وانا لا بارين لاجي فتاه دكا نيكو نجد كله gaba ɗaya da gaske ne ba abun wasa kuma tabbas za su faru ya za ka rafsana kuma ba ta aiki ba ta wasantuwa da wa'annan bayanin da Qur'ani yake maka baka san makomar ba ba aljanna za ta tafi nimar da ba ta yankewa ko kuma wutar jahannama za a kai ka azaba madawwamiya mai tsanani wanda duk kukanka da ihunka ba za a ji ka a cire ka ba to wayannan labarin da ake bayarwa in ji Abdullahi Mubarak to amfani ka domin in ka je gida fa za ka nemi ka dawo kuma ba za a baka daman ka dawo ba don wasu sun je lahira ba su lura da wa'innan bayanan ba ba ruwan su da abin da alqur'ani yake faɗa da suka je suka shiga azabar Allah sai suka nemi a dawo da su duniya su gyara halayen su da ayyukan su ya aka ce babu maganar dawa in an mutu an mutu to da aka kai wa kanka wa'azi tun a yanzu kafin wato ainihin wannan ranar ka zo sannan ubangiji subhanahu wata'ala yake innakum yakiduna kaida to kafirai ke innahum tabbas su yake dole suna makirci kai da makirci saboda ne saboda su kike hasken Allah su hana yi imani da alqur'ani hana yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ku shi addinin musulunci babu inda ba ka shiga da sauƙin wannan wai don addinin musulunci ya zama tarihi a daina ganin sa da kima suna masa zagon ƙasa tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har zuwa yanzu kafirai suna fatanci wa addinin musulunci suna fatanci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna walakanta alqur'ani wajen kar a dauke shi abun kima kar a dauke shi wani mai kima ne kar a yi imani da shi amma da abin da suke duk aikin banza ne waɗanda suka fi su na farkon ma ba su nasara waɗanda sanane ne don ubangiji ta ala yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa law kariha al mushrikun ubangiji ta ala ne ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addini na gaskiya da shari'a da addini na gaskiya don ya ɗaukaka addinin musulunci a kan dukkan addinai na duniya ko da kai ba su kuma idan kai bincike a duniyan nan a yanzu haka babu wani addini mai yawan mabiya irin addinin musulunci ba sai dai a ce arna sun fi musulmi yawa to arna kuma suna da addinai daban-daban kowa da addininsa addini ne kala kala da wanda ka sani da wanda baka sa akwai yahudu akwai nasara akwai masu goson wuta akwai masu goson shanu akwai yan guru maraja akwai yan allaji nila da su nan kala kala wasu ba su da addini musamman wanda suke yi ba to in kada su gaba ɗayan su ne ka kwatanta su da musulmi sai ce to musulmi su ne yan kaɗan kafirai sun yawa amma in ka ware kowa da addinin kowa da addinin babu addinin da yake da yawan mabiya din addinin musulmi wanda ka shine sama da addini gaba daya sama da addinai gaba daya wanda sai kuma addinin Allah ya tabbata ya bayyana babu wani wanda ya isa a ce ya dakuce kamar rana ne da fito ka ce za ka mai da ita baka isa ba to haka addinin musulunci har duniya ta tashi yana ne yana da daukakansa da iksansa da kuma waɗanda suke aiki da shi kukuru irin yadda ya kamata a bi to kafirai suna makirki makirci ji ubangiji subhanahu wa ta'ala domin ainihin su wannan harshen da Allah ta'ala ya ce wa akidu kaida ni kuma ina mayar musu martani akan makirkin nasu wato suna ta makirki ni kuma ina saka musu mummunan sakamako akan irin makirkin da suke sai mutum ya yi shirye-shiryensa ya yi wani dabara ba nuka. ya yi makirkinsa zai abu, abuci Allah ta'ala ya tona masa asiri sai ga karshensa shikenan kamar yadda suke yi ta hanya koyayya suke sarki ta karkashin ƙasa don su cutar da musulunci da musulmi da haka Allah ta'ala yake musu talala ta koyar hanya sai ya magani da warta da dukkan abin da suka kira shi ne ma'anar wa aqidu kaida fasaran kalman ina ma kirki ma kirki ko ubangiji subhanahu wa ta'ala baya ma kirki duk malamai salaf magabata sun yi ijma'i ba a dannatawa Allah ma kirki mutlaki sai dai idan kake kai za ka yi makirki? sai Allah ta'ala ya rama ta hanyar da ta cutar da addini sai ya rama ta wannan hanyar sai Allah ya ambaci abu ma makirci ne don makirki shi ne cutar da mutum ta hanya koyayya to sai Allah ya yi ta wannan hanyar ya rama wato ainihin abun da kai na zalunci kisa ba a sabuwa Allah subhanahu wa ta'ala suna daga makirci Allah ta'ala ce wa yankuruna wa yankuru wallahu khairul makirin suna yin makirci Allah yana yin musu martani akan makircin su Allah ta'ala ya ji masu makirci dabara da wado sai da zai tarwata makircin da suka yi ne fassara aya Allah ta'ala ba a cewa ya makirci ne ko yana makirci ba a danganta masa wannan amma yana bi ta hanya koyayya ya yi wa makirci don ya tarwata shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato wannan kamar da Allah ta'ala yake cewa sanastadrijukum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wato zan musu talala in ji ubangiji ta'ala ta inda ba ka tsammani sai in mutu jinkiri ba ran ɗauki ransu da wuri ba ko ba zan aiko musu azaba da wuri ba su ta sabon Allah ta sabon Allah Allah yana musu talala yana barin su ubangiji ta'ala yake azaba ta mai ƙarfi ne zan musu talala in wasu su kai amma daga baya in na kama su ba ba za su kai labari ba ubangiji ta ala yake fa mahil kafirina ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ka jinkirta wa kafirai kar ka daga hankalinka dangane da abin da suke yi kar ka yi gaggawa an bilkun ka jinkirta musu ruwaidan a hankali hankali ka jane su zan kama su in ji ubangiji subhanahu wataala zan musu mummunan kamu amma ba yanzu ba a basu su gama sharholin su gama makircin su gama zagon kasan su sannan a karshe kuma da zai tantana musu kukan su ji ubangiji ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kuma na thumma naqabuhum ila azabin qalil zan ɗan jiyar da kafirai jin daɗi ɗan kaɗan sannan daga baya kuma in kai su zuwa ga azaba wanda take mai kauri ita ce azaba mai radadi tun a nan duniya Allah ya nuna musu su walakanta su kaskanta sannan idan an je lahira kuma ga azaba babba azabar wutan jahannama tana nan tana jiran haka ubangiji ta ala yake mu'amala da azzalumai baya gaggawan kama su sai ya bar su sun shiga sun yi zurfi sannan daga babu kuma sai ya zo ya ga bayan su gaba ɗaya halakar da su ya nuna musu iyakan su Allah ta ala ya ɗaukaka a cikin ka ubangiji ta ala kara mana imani ya kara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.